Jama'a barkamu da saduwa cikin wannan darasi na Hausa naku Yakubu Muhammad Harun. Wannan shine darasi na goma sha biyu. A darasi na goma sha ɗaya mun yi magana akan alhamza inda muka ce alama ce da ke kama da waƙafi. Sannan ita alama ta alhamza a sagale take a sama ita kuma a alama ta waƙafi a ƙasa take inda muka yi bayanin wuraren da ake amfani da alhamza da kuma wuraren da ake amfani da wakafi a darasin bayatar, za mu yi magana ce game da sakin layi idan aka ce sakin layi ana magana a kan yadda ya kamata marubuci ya fara gabatar da rubutunsa a shafin takardarsa ko a jikin allon bango ko na allon Ah, da ake amfani da alli ko wanda ake amfani da alƙalami ah, wannan tsari na sakin layi na nuni da cewa idan mutum zai fara rubutunsa ba a kan layi jan layin nan da ke farkon takardanka ko littafin ka ya kamata ka fara rubutunka ba za ka ɗan shiga cikin layi kaɗan sannan ka fara rubutunka kenan misali a ce idan fejin takardanka idan fallon takardanka na da inci goma ne to sai ka shiga ciki da kamar inci guda sannan sai ka fara rubutunka sannan abin da ake so ga marubuci ko na labari ko na insha'i ana bukata ce kowane sakin layi ya ɗauki wani ƙudiri na musamman ya kasance a kota manufa ta musamman musamman kamar allah misali idan mutum zai rubutu ne akan a makarantarsu to sai ɗauki sakin layi na farko ya kawo bayanin yadda tsarin makarantar take baki ɗaya a sakin layi guda ƙila ya ɗauki layin rubutunsa kamar biyar ko shida ko zuwa goma sannan sai sa aya sannan sai ya zo wani sakin layin kuma sai ya ɗan shiga ciki daga nan sai ya yi magana kan yanayin malaman makarantar wato irin ɗabi'unsu irin ƙwazansu irin halayensu dangane da mu'amalolinsu da su ɗaliban kansu a nan ma sai kawo aya sai sa sannan sai koma sakin layi kuma sannan ya ɗauko irin dangantakar ɗaliban da kuma shugabannin ɗalibai a nan idan mutum zai magana a kan wannan sai zo wani babi na sakin layi daban ya zoɓa haka dai zai rika ɗauko batutuwansa daki-daki ɗaya bayan ɗaya kowane batu idan ka ɗauko ka kammala dukkan bayanan da kake buƙatan yi a ƙarƙashin wannan sakin layin sannan idan ka kai ƙarshe ka sa aya sannan sai ka koma layi na ƙasa ka ɗan sake shigar da rubutun ka kwatankwacin yadda ka yi na farko ko ka shigar a na farko haka za ka yi a na biyu haka za ka yi a na uku, haka za ka yi a na hudun haka za ka yi a na biyar ɗin kenan idan har in kana da sakin layi guda biyar hakan na nuni ga cewa kana da waɗansu manufofi ko ƙudurori har guda biyar da ka zayyano su a cikin wannan rubutu naka ko wasiƙa ce ko labari ne ko bayani ne ko jawabi ne ko muhawara ce da sauransu a nan zan dakata cikin wannan shirin mu haɗa darasi na gaba inda za mu ci karo da ku a kan dangane da wani ɗaya kuma daga cikin alamomin daidaita rubutu naku yakubu muhammad harun mu ci gaba da like sharing da kuma subscribing Na gode.